Amincin Allah da rahamarsa tare da albarkarsa su ƙara sauka ga ma'abota kallon wannan tasha ta mai albarka wato shaidan suna Sunana Zainab Abdullahi. Insha Allah yau za mu yi magana akan kan yin salati domin ganin Imam Mahadi jalallahu ta'ala farjawi sharif. Imam Sadiq alaihi salam yana cewa duk wanda ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farjahum bayan sallar asuba to insha Allah zai samu alfarmar ganin imamin zamaninsa muna fata za a rika faɗin wannan salati domin dacewa da ganin imamin zamani insha Allah ya abin da nake tafi da shi kenan a daidai wannan lokacin kar ku manta ku biyo ni domin ci gaba da jin falalolin salata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam zainab abdullahi shahidan mutane